Hukumar gandun daji ta kaddamar da ayyukan yaƙi da wutar daji kimanin kilomita dubu goma sha ɗaya ne za a kare a cikin ƙasa wanda zai ɗauki kimanin kuɗi miliyan ɗari biyar da saba'in. Kanal Almajir Mamman Badamasi shine darakta na hukumar gandun daji ta jihar da magaran. Saboda a yi maza a kare ɓanna ta wutar daji gwamnati wannan tabo gwamnati wannan ta ce to da an ƙare ruwan shafka ta kamata a ta yi a fara wannan aiki. da ruwa ana dibin da ke ruwa sun kare aji a fara wannan aiki bana shi cikin jihar da magana abun da muke dibi wanda gwamnati za shi wajen kilomita dubu fiye da dubu wanda gwamnati ita zanka da za ta yi bayan haka nan kuma akwai masu hannu da shuni wanda suke wanda suke dafa ma gwamnati akwai wannan proje praps sabu wannan na ilebal shi ma yana nan zai dafa ma gwamnati za a yi wajen kilomita wajen hamsin. kuma akwai wasu kamar su CCA su wasu proje suna nan suma da gwamnati ya fara suna nan suma za su dawo mu gwamnati ba bangaren gwamnati wajen fiye da kilomita dubu za a yi a cikin kasar eh, da ma'aikacin jihar a cikin kasa kilomita dubu goma sha daya kaɗai bai za a yi a cikin kuɗi shi ya kama miliyan ɗari biyar da saba'in. Ayyukan sun hada da saka shinge wanda wata hanya ce ta samar da abincin dabbobi. Kenan in wuta ta tashi ma ga daji in akwai waɗannan hayu da ka wuta ta kawo daidai wannan wurin tunda an nome shi ya koma ta babu haƙi kamar hanya sai wuta ta tsaya. In an mun kai kilomita guda yana kare fiye da eka talatin na ciyawa. Kuma eka talatin na ciyawa ko mun ɗauki eka muna son kamar misali lissahinmu ko a eka guda ana samun ton guda na ciyawa in an kai kilomita guda ton talatin ake karewa na ciyawa daga konewa in an kai kilomita dubu nawa kenan ton dubu talatin za a karewa na ciyawa wanda wuta daji wannan aiki da ake ba dan kaɗan na wani. muhimmancin wannan aiki da za a yi zai taimaka a cikin tafiye-tafiyen da matasa ke yi in ji kanal almajir. wannan aiki da ake yi yana da muhimmanci da na ɗaya ana yaƙi da talauci ka ƙara aikin gona kuma ga aikin gona sai ka kai shi ta zo ka yi aiki gwamnati duk abin da gwamnati da masu hannu ka biyan kilomita ka hamsin in mutane suka zo mutum goma na mutum biyar suka yi kilomita guda abin za a kilgawa a ba su jikka hamsin an yi yaƙi da wutar daji an yi yaƙi da talauci an hana kuma matasa na ƙauye su gudu su ta neman aiki muna dibin daga nan har zuwa watan hudu wannan aiki duka za a ci gaba da shi daga tun daga oktoba novamba desamba har janbi ma ana ci gaba da wannan aiki su kuɗin ma gwamnati ya kawo sai aji da ka ƙara aikin ka tun da shi ka san masu wannan aiki ba ma'aikatan gwamnati ba ne suna so in sun kai aiki yau ma in sun kai aiki a biya su sai su biya mura su biya bukatun su kenan da ka ƙare shi in ka ce kuɗin ka kaso sai ya kilgaje ka hamsin a baka kuɗin ka ta kashe tamara bari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.